radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio BOH na wani lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga dajen abin da muke dauke da su akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirye mu da suka hada da shirin nan na mu koma noma daga nan kuma sai shirin nan na kida kidan iraniyawa wanda shi zamu kawo karshen dukkan abin da muke dauke da su idan har su lokaci zamu duba su daga cikin labaran da aka saurara mai ban kwana da ku. wanda su ne jerin abin da za a ji a zangon shirin namu na wannan lokaci amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi goma ga watan afrilun shekara ta 2022 wanda ya daidaita ga watan ramadan na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 76 suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan afrilun shekara ta 1946 tawagarar sojojin faransa ta garshe sun fice daga kasar labanan bayan mulkin mallaka na tsawon shekaru 28 kafin haka dai bayan faɗuwar dalar usmaniya ƙarshen yakin duniya na ɗaya sojin kasar faransa suka yi mame a kasar labanan da syria wannan halin da ya ci gaba har zuwa lokacin da sojin nazi na kasar jamus suka mamaye kasar faransa a farkon yakin duniya na biyu da haka kuma kasar labanan ta koma karkashin sabbin shugabannin kasar faransa a karkashin mamayar kasar jamus amma a shekara ta 1941 sojin faransa karkashin gwamnatin da ke gudun hijira tare da taimakon sojin ingila sun sake karbar iko da kasar labanan amma a daidai lokacin ne kuma mutanen kasar ta labanan suka buƙaci samun 'yancin kai suka kuma takura wa turawan wanda alatilas dai suka amince ya gudanar da zaben shugaban kasa a shekara ta da 43 bayan gwagwarmayar da sabuwar gwamnatin kasar labanan ta yi da turan faransa da kashe da kasar labanan ta samu yancin kai a shekara ta da da arba'in biyar sannan kuma aka rattaba hannu a kan yarjejeniyar fice wasu sojojin kasar faransa daga kasar wanda ya tabbata a rana irin ta yau masu ko kun san cewa shekaru 49 sa gabata rana irin ta yau wato goma ga watan afrilun shekara ta 1973 hukumar leƙen asiri ta isra'ila wato mossad ta kashe wasu jami'an ƙungiyar kwatar 'yancin kai ta palestina wato plo su uku a birnin beirut na labanan jami'an kungiyar plo waɗanda yahudawan sa kashe dai sun hada da kamal nasir da kuma kamal udwan game da muhammad yusuf bayan haka da shekaru goma jami'an hukumar ta musad sun kara kashe wasu jami'an wannan kungiyar ta plo a wasu kasashen duniya wanda ya hada da isam sarwati mai baiwa shugaban plo na lokacin wato malam yasa arfat shawarwari wanda kuma an kashe shi ne a ƙasar portugal da ƙarshe masu ware kuma san cewa shekaru 22 da suka gabata a rana irin ta yau mataimakin babban kwamandan sojan ƙasar iran ali sayyad shirazi ya shahada a wani hari wanda makiya tsarin musulunci na iran ɗin suka kai kansa a birnin tehran an haife shi dai a wani ƙauye a lardin khurasan ta arewa bayan kuma ya kammala karatun sa na sakandare inda ya shiga makarantar koyon aikin soja a birnin tehran amma a lokacin da ya fara nuna ƙiyarsa da gwamnatin sarki sha an kama shi an jefa shi gidan kaso shahid shirazi ya ci gaba da zama a gidan kaso har zuwa nasarar jin juhalin musulunci shekara ta 1979 inda masu gwarma suka fitar da shi da gidan yari daga nan kuma ya koma aikin soja inda ya kasance ɗaya daga cikin manyan kwamandojin sojin ƙasar iran waɗanda suka jagoranci kare ƙasar daga yakin da saddam hussein ya kaddamar a kanta sannan kuma a shekara ta 1981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 wato 5 da minti 50 agogon gmt da kuma ghana a kan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma ashirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon nigeria niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon gmt da kuma ghana a kan mita 16 kilohertz 17,595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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla, in zo lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. Ministan harkokin wajen kasar Iran ya ce Isra'ila ce umar a aba'isin dukkanin fitintunu a yankin gabas ta tsakiya. Koriya ta Arewa ta cicciki shugaban kasar Amurka Joe Biden. A ƙasar Siriya kuwa makaman kariya sun kakaɓo wasu makamai masu lizami da Isra'ila ta harba a kan ƙasar. to yanzu kuma ga labaran da ke da ke ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahian ya bayyana a wata tattaunawa ta taro da takwaransa na kasar haɗaɗɗe daular larabawa cewa muna son ganin kyautatar tsaro da kuma ci gaba na makwabtanmu amma yahudawan sahiyoniya ne tushen duk wata fitana a yankin gabas ta tsakiya minista harkokin wajen kasar iran ɗin da takwaransa na haɗaɗɗe daular larabawa abdullahi bin zayed al hayan sun gudanar da tattaunawa ta wayar tarho ne domin tattauna halin da ake ciki a yankin minisoshin harkokin wajen kasashen na iran da haɗaɗɗe dole larabawa sun tattauna a bututun da suka shafi alaƙa tsakanin kasashensu da kuma na yankin gabas ta tsakiya da sauran bututuwa na ƙasa da ƙasa waɗanda suka haɗa da halin da ake ciki a syria palestino da kuma tattaunawar vienna shi ma nasa bangaren minisar harkokin wajen ƙasar haɗaɗɗe dole larabawan ya mika saƙon taya murnar shiga watan ramadana mai alfarma wanda ya bayyana fatansa na ganin an samu kyakkyawar fahimtar juna tsakanin dukkanin kasashen yankin gabas ta tsakiya da kuma faɗaɗa haɗin gwiwa tsakanin su ya ci gaba da cewa cin more juna a tsakanin kasashen yankin baki ɗaya ya dogara ne kan raya dangantakar da ke tsakanin kasashen a fannoni daban-daban dangane da halin da ake ciki a yankin kowa ministar harkokin wajen haɗaɗɗen dolar larabawan ya bayyana cewa a 'yan makonnin nan dai al'amura suna ci gaba da ƙara inganta a yankin musamman ba ziyarar da shugaba bashar al-assad ya kai ƙasa haɗaɗɗe dole larabawa da kuma matakin tsagaita buɗe wuta a ƙasar yaman inda ya bayyana cewa wannan babbar dama ce da yadda za a ƙara samun ƙarfafa juna korai ta arewa ta bayyana shugaban ƙasar amurka joe biden a matsayin ruɗaɗɗen tsoho bai bayan wasu kalamai na ɓatanci da ya yi ga shugaban ƙasar rasha vladimir putin akan batun yakin ukraine wani bayani da kamfanin dillancin labaran gwamnatin kore ta arewa ya buga ranar jiya asabar ya bayyana cewa shugaban kasar amurka ya yi kalamai na batanci ga shugaban rasha bisa dogara da wasu bayanai marasa tushe a cewar gwamnatin kore ta arewa bayanin kara cewa irin waɗannan maganganu na rashin hankali babu wanda zai yi su a duniya sai mutane marasa kan gado da kuma wuta irin ta tsufa bayanin ya bayyana biden a matsayin mutumin da aka sani da yawan zamewar harshe a lokacin magana amma ba tare da ya ambaci sunansa kai tsaye ba gwamnatin kasar koriya ta arewa dai tana goyon bayan gwamnatin kasar rasha kan ayyukan soji da take gudanarwa a ukraine tare da bayyana cewa amurka da kasashen turai na umar aba'isin dukkanin abin da yake faruwa a kasar ta ukraine ta hanyar ingiza mahukuntan kasar waɗanda suka ɗauki turawa abin dogara da jama'a masu harare kada a sha'afa labaran suna zo muku ne daga Hausa Radio VOH a birnin Tehran. Kamfanin dillancin labaran sana na kasar Siriya ya bada rahoton cewa sojojin tsaro na sararin samaniyar kasar sun harba makaman kariya domin kakkaɓo wasu makamai masu lizami waɗanda makiya na kasar suka harba. Majar sojin Siriya ta bayyana cewa da misalin karfe 6 da minti 45 na yammacin jiya ne yahudawan isra'ila su kai wani farmaki ta sama daga arewa maso yammacin kasar ta syria inda suka harbo makamai masu lizami wanda kuma dakarun sararin da syria sun samu nasarar kakkaɓo su daga cikinsu wannan da yana ɗaya daga cikin ayyukan wuce gona da iri wanda isra'ila take a kan kasar syria a cikin shekarun ba bayan nan ba tare kasashen duniya sun ce uffan ba gwamnonin da suka fito daga shiyar kudancin najeriya a ƙarƙashin jam'iyyar pdp sun ce a tafa ba za su taɓa yarda da shirin watsi da karɓa-karɓa a cikin jam'iyyar tasu ba bisa la'akari da cewa wasu jigajigan pdp na yunkurin ganin an buɗe kofar takarar shugabancin ƙasar ne na shekara mai zuwa domin baiwa jama'a dama su zaɓi wanda suke bukata daga kowane ɓangare ya tsaya bayanin wani taro wanda suka gudanar abuja gwanonin sun bayyana cewa sun fahimci ana shirin yaudarar su ne wajen hana su damar fitar ɗan takara daga kudancin tarayyar najeriya kamar da aka yi alkawali a zaben shekara ta 2019 lokacin da jam'iyyar pdp ta gabatar da ɗan arewa ta bakin gwamnan jihar abia gwamnonin sun bayyana ƙarar cewa suna goyon bayan haɗin kan najeriya da kuma jam'iyyar tasu wadda suka yi yakacin ƙoƙarinsu wajen ganin sun ci gaba da ɗorewa a cikinta domin ceto najeriya a shekara ta 2023 to jama'a masu rare ƙarshen labaran duniyar kenan. to da labaran da aka saurari labaran duniya su kuma sai a gyara zama domin sauraron sauran shirshen da suka rage mana da zamfara da shirin nan na koma noma masu saurare kun kamo radio Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran da zamu gabata muku da shirin nan na koma noma. Shiri ne yawan wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo. To a yau zamu mu dubi ne akan wani shiri da eh, hukumar abinci ta duniya wato fawa ta fito da shi a arewacin kasar Rwanda domin taimakawa manoma. Za kuma mu ji kokarin da tarayyar turai take na cike gurbin karancin abincin da za a iya fuskanta saboda yakin ukraine a cikin wannan nahiya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. arewacin ƙasar wanda ana fuskantar matsalar ƙarancin ruwa domin noman rani a wannan ƙasa ɗaya bisa uku na manoma suna fuskantar matsala kafin su samu ruwan da suke buƙatuwa da shi don haka sai sun yi tafiya mai tazara sannan su isa inda za su samu ruwan da za su yi ban ruwa a lambunansu da kuma wanda za su sha can yankin arewa ɗin da yi an fi buƙatuwa da ruwan ne saboda a nan ne ake noman kayan lambu ɗaya daga cikin hanyoyin dogaro domin noma a wannan yankin shine ruwan sama sai dai saboda yankin yana da kwari mai zurfi mafi yawancin ruwan da yake sauka yana gangarawa ne cikin wannan kwarin na kogin yanzu shi ko kogin yanzu shi ne aka gina madatsar da ake amfani da ita domin baiwa babban birnin kasar kigali ruwan sha da akwai kalubale mai girma wajen raba ruwa ga mutanen wannan yankin na karkara domin kamfanin samar da ruwa a yankin yana baiwa yankunan ne ruwa bisa sa'o'i kaɗan ko da rana ko kuma da dare da wuya akan samu ruwa da safe a wannan yankin don haka manoma ba su samu isassun ruwan da suke bukatuwa da su domin su yi ban ruwa a lambunansu saboda wannan dalilin ne hukumar abinci ta duniya wato fao ta sanar da kafa wani shiri na gidan matattarun ruwa har guda shida domin taimakawa manoman tsarin da hukumar abinci ta duniya ɗin ta fito da shi ya kunshi ɗebo ruwa daga cikin wato wannan kogi na yanzu ta hanyar amfani da wasu na'urorin samar da wutar lantarki daga hasken rana sannan a tara su a cikin wuraren da aka ware guda shida ta wannan hanyar za a samar da ruwa a kodaushe ta yadda manoman za su rika samun ruwan barrani a cikin gonakinsu daga bututun da aka shimfiɗa hakan ya baiwa manoman damar shuka kayan lambu da suka kware a kansa kuma ana samun su a kowane lokaci a shekara ba tare da yankewa ba manoman yankin sun bayyana cewa wannan shirin na fawo ya zo musu da sauƙi ya raba su da rashin aikin yi ya kuma ƙara musu yawan abin da suke nomawa a kowane lokaci to idan muka fita daga nahiyar afirka muka nufi can tarayyar turai kuwa yakin da rasha take da ukraine ne yake ci gaba da tsawo matsaloli a musamman ta fuskar abinci inda wani rahoton tarayyar turai din ta fitar ta yi zargin cewa da gangan rasha take kaiwa rumbunan abincin ukraine hari ita kuwa ukraine dai kamar yadda aka sani tamkar rumbu ne na abinci ba ga turai ba har da sassa daban-daban na duniya domin tana ɗaya daga cikin ƙasashen da suke na gaba-gaba a duniya wajen samar da wato alkama da masara da kuma wato man girki to wannan dalilin ne da ya sa tare turai ɗin ta fito da shirin gaggawa na bunƙasa noma domin cike gurbin koma bayan da za a iya samu saboda yakin ukraine kwamishinan aikin gona tarayyar turai janus ya ce za mu fara aiki a cikin wasu yankuna da aka hana yin noma a jikinsu a baya saboda siyasar kare da kiyaye wurare masu koren launi da yawansu ya kai eka miliyan hudu za a iya amfani da wannan kasar a yanzu domin a yi noma a ciki hakanan kuma kwamishina ya gabatar da shawarar a bayar da kuɗi da za su kai euro har miliyan 500 ga manoma na turai saboda su ƙara himma wajen yawan abincin da za su samar da shi kwamishinan ya ce da gangan ne dai rasha take lalata rumbunan abinci da ake da su a kasar ukraine to masu raro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirin namu kaɗan ne sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu ɗauke da wani jigo amma kafin mu karkare baki ɗaya mai bankwana da kuma na gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Dari dum tun su kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da waraka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin da a cikin sa muka saba kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan kasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. to da yake muna cikin azumin watan ramadan mai alfarma ne don haka za mu kawo muku waƙoƙi da aka yi game da wannan wata mai alfarma da fatan masu sauraya su kanci tare da mu da fatan masu sauraya su tare da mu kuma za su daɗin shirin to a yau shirin namu ya kawo muku wata waƙa ne da aka yi kan azumin watan ramadan ai saurare lafiya جنب خندی از تو باشه که امشب نقش لبها تو کشیده خدایی کن واسه این دل خسته که جاستا هیچ کسا مونس نداره نظر ققشم با کشتی گناهم تو دریا که اون یونس نداره نظر خیال کنم که بی نگاهه با تنهایی هم آغوشی to madalla kun saurari waka kenan da aka yi kan azumin watan ramadan da fatan allah maɗaukin sarki ƙarfi ibadunmu ko masu sun amfana kuma sun ji daɗin wannan waka a nan zan jalar zamu shirin gan lokacin da aka ɗibar mana ya kawo jiki a tarbiyyar mu a shiri na gaba za a ji mu da wata sabuwar waƙar amma kafin nan amma don wani sallafa shi ne kammala nima da gunshirin nake cewa ku zama lafiya sai dai muna gayyatar ku zuwa ga shafin mu yanar gizo domin ci gaba da jin shi muke yadawa wato www.cb1.ng a huta lafiya. the sur kawo kashin shirin nan baki daya amma da kyamar sauran yan daigogi kaɗan za mu sake ta sosai daga cikin labaran da aka riga aka saurara ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahian ya bayyana a wata tattaunawa ta taro da takwaransa na kasar haɗaɗɗe daular larabawa cewa muna son ganin kyautatar tsaro da kuma ci gaba na makwabtanmu amma yahudawan sahiyoniya ne tushen duk wata fitana a yankin gabas ta tsakiya ministan harkokin wajen kasar iran din da takwaransa na haɗaɗɗe daular larabawa abdullahi bin zayed al nahyan sun gudanar da tattaunawa ta wayar tarho ne domin tattauna halin da ake ciki a yankin ministocin harkokin wajen kasashen na iran da haɗaɗɗe dolar larabawa sun tattauna bututun da suka shafi alaƙa tsakanin kasashensu da kuma na yankin gabas ta tsakiya da sauran bututuwa na ƙasa da ƙasa waɗanda suka haɗa da halin da ake ciki a syria palestino da kuma tattaunawar vienna shi ma nasa ɓangaren ministan harkokin wajen ƙasar haɗaɗɗe dolar larabawan ya mika saƙon taya murnar shiga wata ramadana mai alfarma wanda ya bayyana fatansa na ganin an samu kyakkyawar fahimtar juna tsakanin dukkanin kasashen yankin gabas ta tsakiya da kuma faɗaɗa haɗin gwiwa tsakanin su ya ci gaba da cewa cin more juna a tsakanin kasashen yankin baki ɗaya ya dogara ne kan raya dangantakar da ke tsakanin kasashen a fannoni daban-daban dangane da halin da ake ciki a yankin kowa ministan harkokin wajen haɗaɗɗen dole larabawan ya bayyana cewa a 'yan makonnin nan dai al'amura suna ci gaba da ƙara inganta a yankin musamman ba ziyarar da shugaba bashar al-assad ya kai ƙasa haɗaɗɗiyar dalar larabawa da kuma matakin tsagaita buɗe wuta a ƙasar yaman inda ya bayyana cewa wannan babbar dama ce da yadda za a ƙara samun ƙarfafa juna kore ta arewa ta bayyana shugaban ƙasar amurka joe biden a matsayin ruɗaɗɗen tsoho biyu bayan wasu kalamai na batunci da ya yi ga shugaban ƙasar rasha vladimir putin akan batun yakin ukraine to don nan zamu gargare sai dan Allah kuma can an jima da yamma za a je mu dauke dawon shirin kafin lokacin mutum kwa da kwanaki muku fatan alheri aini lafiya